dukkan yabo da godiya da jinjina su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala magagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma cikin ikonsa da yarda ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma yau kuma shi ne wuni na goma sha biyu ga wata ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1437 wanda yake daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta 2016 miladiya muna roƙon Allah kuke datar da mu faɗan daidai da kuma ake da daidai kafin fara karatu za mu karanta kaɗan daga cikin tambayoyin 'yan uwa wannan bawan Allah ya rubuta tambayoyi ne guda uku tambaya ta farko wacce shi ya kasance mutum ne mai yawan sabawa Allah sai kuma daga baya ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala daga baya kuma sai sake komawa wannan aikin nasa har yanzu ya ci gaba da aikatawa ya to amma yanzu ya yi matukar nadama akan abin da yake ta yi da yana so ya tuba kuma yana ganin insha Allah zai tubar da ba zai sake komawa ba kama sai tambayi wani ustazu sai ustazun yace da shi gaskiya ya rena Allah da haka Allah ba zai yafe masa ba ya ce ai Allah ba babansa ba ne yaya zai yi rinka masa izgilanci na haka ya ce Allah ba zai yafe masa ba Allah ya sauka wani yana daga cikin barnar da marasa ilimi wato fatawar marasa ilimi da take haifarwa mutumin da ba shi da ilimi na gaske ya fahimci shari'ar musulunci ba ya karanta alkur'ani ba ya karanta sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba idan ka ce maka larabci na minti biyu mai kyau ba zai iya yi ba ba zai iya karanta littattafan ba zai iya karanta tafsirin alkur'ani ya fahimci abin da ake nufi ba ba zai iya karanta littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gane ba bai zauna a gaban malamai yayi karatu ba ba ta inda yake da alaka da karatu ta kusa ko ta nesa shi dai kawai yayi sifar ustaz ne da ka gan shi dai kaga cikakken ustaz masha Allah tabarakallah amma kuma bai da ilimin addini to ba idan mutum ya sufantu da sufa ta addini wannan abar yabo ne a ce ka sufantu da sufa ta addini a ce kana riko da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko baka san alifin ba'un ba to amma kuma sufantuwa da addinin ba lasisi bane na bada fatawa da ka shesa da yawa daga cikin malamai suke cewa barnar da jahili yake yi ma'abucin ibada yake yi tana da yawan gaske ba jahili mai son addini barna yake yi da yawa wani lokaci isa an kana son addini to ka dage ka nemi ilimi ka fahimci alkur'ani ka fahimci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan fatawar ustazun ai fatawa ce ta halaka zai halaka kansa ne halaka mai wanda ya zo neman fatawa wajensa ubangiji Tala ne yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an indahu huwal ghafurur rahim ya ku waɗanda kuka yi aikin sabo kuka yi sakaci wa kun kuka ta saba wa Allah kuka ƙetare iyakokin Allah la taqnatu min rahmatillahi kada ku fidda rai kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah madaukaki yana gafara zunubai gaba daya kaga sai kawo az-zunub ya kawo ta da alifin da lamun listigraqil jinsi ma'ana dukkan wani jinsin zunubi in ka tuba Allah zai yafe baka domin ba zunubin da ya wuce shirka amma wa mai shirka ma in ya tuba zuwa ga Allah madaukaki Allah zai karbi tubarsa mun faɗi wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba ingantacciyar magana shine in zaka tuba sau ɗari abin da ake bukata da tubar ya zama lokacin da zaka tubar da ya hakikanin tuba kai tsakaninka da Allah ka tuba ne da niyyar ba za ka koma wannan aikin ba ka yi nadama akan abin da ka aikata kuma ka bar aikin a lokacin idan kana cikin sabon Allah ne kai niyyar tuba to ka bari take kada ka ce bari in karasa wannan sai in tuba wa ya ce baka za ka karasa ba ka mutu ba take lokacin da kai niyan tuba ka bar sabon kuma kai niyyar ba za ka sake komawa zuwa ga wannan sabon ba kuma kai na dama akan abin da ka aikata to in dai kai wannan kyakkyawar tubar to Allah madaukaki zai karɓi tubar ka sannan tambayarsa ta biyu ya ce mutum da shi mai son yawan tara gashin kai amma sai ji wani malami yana cewa yana haramta hakan amma ba tare da ya ji ya kawo aya ko hadisi ba na haka shine yake so ya sani akwai aya da ta tara gashi ko babu aya akwai hadisi da ya haramta tara gashi ko babu shi ne abin da yake tambaya asali tara gashi ba haramun bane domin ka duba sufofin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafan sira za a ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa Wanzu lokaci yakan bar gashin sai ya zo nan safahatul udhun ya zo har abin nan iya fatar kunnensa Wanzu lokacin ko manzo Allah yakan sauko har zuwa kafadarsa alaihi salatu wassalam Wanzu lokaci ya yanke shi bai wuce kunne ba Wanzu lokaci kuma ya bar shi har ya sauko kafadarsa to amma sai dai ba ibada bane domin wannan yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya samu larabawa suna yi kuma addinin musulunci bai hana ba sai zama al'ada ce ta larabawa addinin musulunci bai soke ta ba to amma mu ta gashi ba al'adar mu bane ba mu samu ana yi ba sai da aka je aka yi kofi ne daga wajen turawa sai aka kawo mana ke sa malamai suka ce to in mutum yana tara gashi irin tara gashin ne yanzu samari suke yi din nan a tashabbuhu ne bil kuffa kamantuwa da kafirai ne saboda dama su larabawa al'adar su ne suna yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ana yi ne amma mu ba wai daga wajen larabawa muka kwafo ba sai muka kwafo daga wajen turawa sannan sai ya zama wata alama ce ta tuhumar mutum idan ka ɗauka ma asalin abin ba haramun bane to amma alama ce ta tuhumar mutum na cewa wannan mutumin ba mutum ne wanda yake na kware ba to yaushe za ka rinka jefa kanka cikin wurin da za a rinka ka yanzu ba yadda za a yi ka ga mutum da ya tara gashi irin yadda samari suke din nan a za a yi sallah sai ka ce ina ga akar maka Allah bismillah ba za ka tura shi ba za ka duba wani mai sufa ce ta kamala irin jamu sai ka ce shige to bai kamata mutum ya kamantu da surar da mutane za su rinka masa zato mummuna ba galibi masu tare tare masu tara gashi ko kuma yawanci daga na ake fara shaye shaye da haka sai zama da cewa wata alama ce ta mutane marasa kirki to bai kamata ka jefa kanka wurin da za a rinka tuhumar ka akan munanan ɗabi'u ba jiya mun yi magana mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana matukar kokari baya yadda ya jefa kansa wurin da za a tuhume shi to kai ma karka jefa kanka wurin da za a rinka tuhumanka sannan tambaye su da karshe shi malam menene bambanci tsakanin baihude da banasari yahudawa su ne masu da'awar bin annabi isa alaihi salam amma sun karyata annabi isa alaihi salam suna da bin annabi Musa da littafin da annabi Musa ya zo da shi waɗannan su ne ake ce musu Yahudawa nasara kuma su ne masu da'awar cewa suna bin annabi Isa dan Maryam alaihi salam su kuma sun gaskata annabi Musa sun gaskata annabi Isa sun gaskata annabi Musa a faɗar su amma aikace ba su gaskata shi ba domin dukkan su guda biyu ba sa aiki da littattafan da annabawan da suka zo da shi da suna aiki da littafin da annabi Musa ya zo da shi ko sun yi aiki da littafin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wannan shi ma yake cewa malam ina tambaya ne akan tahiya da ake yi a bayan sallah ina son a bambance mini wanne ne tahiya daidai akwai a tahiyatu lillahi a zakiya tu lillahi a at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina har zuwa ƙarshe sannan akwai attahiyatu lillahi a salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa karshe yace saboda malam wasu sun ce min ta farkon bid'a ce da haka yake son karin bayani duk wanda yana daga cikin zarbabiyar mutanen na busi karatu wasu rinka shiga addini suna hukunci tahiyar da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba iri ɗaya bace wannan tahiya ta farko tahiyan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ingantaccen hadisi ne aka ruwaito Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala yana yin wannan tahiyar kuma ya koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi na cikin muwatta Imam Malik ya ruwaito shi da haka tahiyoyin da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kowanne ka dauka kai yayi babu bai kamata a ce wani bid'a bane inda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya dace da mu jiya mun tsaya akan aya ta 174 yau za mu tashi aya ta 100 da saba'in da biyar a cikin suratul araf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأرض واتبع هواه فمن barakallahu fik ubangiji ta'ala ya ce watlu alaihim karanta musu ya ma'aikin Allah naba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu salaka minha amma sai ya fita daga cikin waɗannan ayoyin ya yin aiki da su fa'atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi ya zame masa kafafu ya halakar da shi fa kana min al dan haka sai ya zamo cikin waɗanda suka bata walau na ubangiji ta'ala ce da mun so la biha da mun ɗaukaka darajarsa ta hanyar aiki da waɗannan ayoyin da muka bashi walakinahu akhlada ila al arzi sai dai shi wannan bawa ya dawwama ne a bayan ƙasa ya karkata zuwa ga barna wattaba'a hawa ya bi soye-soyen zuciyarsa fa masaluhu ubangiji ta'ala ce misalinsa ka masalil kalbi kamar kwatankwacin kare ne in tahmil alaihi yalhas idan ma ka afka masa da fada zai yi lallagi zai zara harshe yana numfashi dogon numfashi irin lallagin da kare yake yi aw tatruku ko ko in ka bar shi ma baka tsawatar masa ba baka fadace shi ba baka afka masa da duka ba yalhas nan ma dai zai yi lallagin da ya saba yi shi duk yadda kai ko kai ko ka bige shi ko ka bige shi sai yayi wannan hakin da ya saba yana zada harshe zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina ubangiji ta'ala ce wannan shine misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu faqasusil qasasa labarta musu irin waɗannan labarai la'allakum yatafakkarun mai yiwa za su zama masu tunani su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sa'a masalan alqawmul ladhina kadzabu bi ayatina ubangiji ta'ala ya ce lalle misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu ya munana wa anfusahum kanu yadlimun waɗanda kuma su suka kasance suna zaluntan su. wannan shine ma'anar ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin waɗannan ayoyi da malam ya karanta waɗannan ayoyi wato wata kissa ne da Allah maɗaukake ba mu ta wani daga cikin bayansa da Allah maɗaukake ba shi ayoyinsa amma sai cewa ayoyin ya ƙibin ayoyin Allah maɗaukake sai dai malamai sun yi ta saɓani akan waye wannan mutumin wa ake nufi da waɗannan ayoyi da Allah maɗaukaki ya magana waɗanda maganganun suna da yawan gaske da malaman tafsiri suka faɗa amma a takaice zan rerewa mana daga cikin maganganun kaɗan ba za su wuce guda bakwai ba waɗanda na rerewa a cikin sauran a na bar sauran gaba ɗaya saboda maganganun suna da yawa na malamai akan wai waye ake magana da shi da waɗannan ayoyi magana ta farko su ne waɗanda suka ce wannan magana da Allah maɗaukaki ya yi na wani da aka bashi ayoyin Allah amma bai yi aiki da su ba ya fita daga cikin su shedan ya bi shi ya halakar da shi suka ce wani mutum ne da ake ce da shi bul'am ibn ba'ura ko ko bul'am ibn ba'ir ko bul'am ibn ba'ur duka ana fada wasu ce ibn ba'ura wasu ce ibn ba'ur wasu ce ibn ba'ir to shi wannan mutum wasu cikin malamai suka ce daga cikin banu isra'ila yake wasu suka ce a'a daga cikin kan'aniyin yake kan'aniyin su ne jabbari jabbarina waɗanda suke cikin baitul baqadis wanda Allah maɗaukake umarci annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila su je su yaƙe su a cikin baitul maqdis din suka ce ba za su shiga ba qala qalu inna fiha qauman jabbarina suka ce inna lan kula abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna kuna qa'idun to wasu suka ce daga cikin waɗannan mutanen ne shi wannan mutumin yake suka ce mutum ne da Allah madaukaki ya bashi addu'a ana karɓar addu'a sa idan ya roƙa. lokacin da annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila suka tinkaro baitul maqdis za su shiga sai waɗannan jababira kan'aniyun sai suka zo wajen wannan mutumin tun da sun san Allah yana karɓan addu'arsa suka ce nan Musa da jama'a za su shigo garin mu su yaƙe mu dan haka ka roki Allah madaukaki Allah ya hana su shigowa sai ya yarda yake ba zai yi ba suka yi suka yi yace ba zai yi ba karshe sai suka ba shi wani abun duniya wanda wannan kudin sa ya karkata zuwa ga biyan neman biyan bukatarsu su da suka ba shi kudi nan yace to mu je wuri kaza in roka mana Allah madaukaki ya tsare ya tsare mu da annabi Musa da jama'a su su shigo wannan gari da haka yaje hau kan wani dutse suna yana addu'a sai Allah madaukaki ya lankwasa harshen sa duk lokacin da zai mummunan addu'a wa annabi Musa da banu Isra'ila sai mummunan addu'a sai Allah ya lankwasa harshen sai wa mutanen kan aniyu idan zai yi kyakkyawar addu'a wa mutanensa kuma sai Allah ya juya harshensa sai kyakkyawar addu'a wa Musa da banu Isra'ila dan haka sai reshe ya juya da gujiya suka ce mu kake mummunan addu'ar fa sai ce to wani ma wannan abin yana faruwa ne ba sai yadda yake faruwa ba karshe dai ya ce to fa dabara ta kare yanzu dama ina karɓa saboda ana karban addu'a ta ne kuka sa ne kuma nayi kuma an karba. da haka yanzu musiba za ta zo za ta koma kanmu ne sai shi to amma har yanzu da saura da sauran dabara tun da yanzu an karba addu'a ba za mu yi nasara a kansu ba su ne za su yi nasara a kanmu in dai yaƙi za a yi to yanzu dabarar da za ku yi shine ku ruɗe su da mata ku fito da matanku ku ƙawata su su yi ado su yi kwalliya su fito wajen banu isra'ila su ruɗe su idan har suka yi sa'a suka karanta kasa zuwa ga mata suka yi lalata da su to Allah ba zai ba su nasara ba domin Allah maɗaukaki dama zai ba su nasara ne idan suna kan gaskiya amma idan suka kauce kan gaskiya ba za su samu nasara ba hakan ku aka yi suka wata mata wasu daga cikin banu wasu daga cikin banu Isra'ila suka wa mata. ta haka Allah maɗaukaki jarrabe su ba su yi nasara akan su ba wannan shine ɗaya daga cikin abin da aka sai ake magana shi wannan mutumin shine wanda ya wannan addu'a magana ta biyu waɗanda suka ce wani sarkin garin ne ya matsa masa ya tsananta masa ba kudi aka bashi ba ya in bai yi addu'ar ba zai halakar da shi da haka sai mummunan addu'ar wa Musa da Musa da jama'arsa sai Allah maɗaukake jefa su cikin ɗimuwa kamar yadda muka yi magana akan ɗimuwar da annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila suka yi qala innaha mu'arramatun alaihim 40 sanatan yatikuna fil ard suka shekara 40 suna ɗimuwa shi kuma annabi Musa sai ce ya Allah me nayi me muka yi ka jarrabe mu da wannan jarrabawa sai Allah maɗaukaki ya ga masa cewa wani ne daga cikin bayina na ba shi dama in yi addu'a zan karba shi ne ya maka mummunar addu'a sai ce to Allah ni ma ana kana karban addu'a ta ko to ya Allah ina roƙon daga yau karka sake karban addu'arsa kuma ya Allah ka cire masa imani haka riwaya ta zo sai Allah madaukake daina karban addu'arsa dama an sanar da shi ismullahi al'azam wanda in an roki Allah da shi zai amsa sai aka cire masa ismullahi al'azam sannan kuma aka cire masa imani wannan riwaya ta biyu kenan riwaya ta uku waɗanda suka ce a wannan ayar ayoyin fa sun sauka ne akan wani mutum da ake shi da shi umayya ibn abi salt as-saqafi wanda shi wannan mutumin ɗaya ne daga cikin ahlul kitab a wato ɗaya ne daga cikin waɗanda suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana tsammanin annabtakar da za a saukar ta karshen zamani ya zama na cewa shine annabin amma lokacin da ya ga cewa ba shi bane aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ilimin littafi da yake da shi ya tsammanin shi za a aiko ba aiko shi ba da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kafirce wa manzon Allah alaihi salatu wassalam wasu malamai suka ce akan wannan ayoyin suka sauka har ma yana da maganganu waɗanda suke nuna cewa lalle ya yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne amma ya ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ta hudu shine malaman da suka ce wannan ayoyin sun sauka ne akan wani mutum da ake ce shi al-yasus wani ne daga cikin baro isra'ila aka ba shi dama cewa yana da addu'o'i guda biyu Allah ya ce zai karba masa addu'o'i guda uku kai addu'a guda uku aka yi masa alkawari in kai za a roka lokacin da ya gaya wa matarsa ya ba wa matarsa labari Allah ya mun alkawari ya sanar da ni cewa za a karɓi addu'o'i na guda uku sai ta ce to ina roƙonka kamun guda ɗaya ta ce me zan roƙa miki sai ta ce ina so ka roƙa min ya zama na cewa duk banu Isra'ila ba kyakkyawa ka banni shikenan kuma sai ya mata addu'a sai ta zama kyakkyawa babu irin da cikin banu Isra'ila sai ta zo ta ce kuma ba ta son sa kowa ita yake so a cikin baro isra'ila sai dai ce to ai na fi karfin ka kuma to zai rai kuma ta yi nesa da ta yi nesa da kasa to shi kuma da takaici ya kama shi tun da dama yana da safiyar addu'a har yanzu guda biyu sai ya mata mummunar addu'a kuma guda ɗaya sai ta koma mafi munin matan banu isra'ila yanzu ba addu'a guda biyu sun kare ba saura daya to suna da yaya sai yayan suka zo suka ce baba ka kyau mu dan Allah wannan maman namu mu ba wai tafi kyau ba a ta koma yadda take da <laughs> shikenan sai mutu addu'a sai ta koma <laughs> sai ta koma yadda take da sai zama dukkan addu'a gaba ɗaya ta tashi a tutar babu wannan ɗaya daga cikin wayan da malamai suka kawo riwaya ta biyar shine riwayan waɗanda suka ce wani mutum ne da aka bashi annabtaka domin Allah madaukake ce atainahu ayatina mun bashi ayoyin mu amma sai ya zubar da mutuncin annabtakar yace shi baya so ya koma kafirci wannan ita ce riwaya riwaya ta biyar riwaya ta shida wani mutum ne kawai daga cikin banu isra'ila Allah madaukaki ya bashi ilimin littafi ya sanar da shi littafin at-taura amma sai bai aiki da shi ba riwaya ta bakwai ita ce malaman da suka ce wannan ba wani mutum ne guda ɗaya ake magana a kansa a'a wani misali ne Allah maɗaukaki kawai ya buga wa dukkan mutumin da aka bashi ilimi amma bai aiki da ilimin ba ba tare da ayyana shi zuwa ga wani ba to idan muka dubi waɗannan riwayoyi su gaba ɗaya baka sa za a ma'aunin ilimi riwaya ta farko riwayan bul'am ibn ba'ura au ibn ba'ir ko ibn ba'ur wanda ita ce riwaya da ta fi shahara domin ko ka taso a kasar hausa zaka ji ana fada tun kana yaro zaka ji ana cewa bul'am dan ba'ura shine malamin da yayi yi ilimi amma bai aiki da shi ba to wannan riwaya waɗanda suka ce ɗaya ne daga cikin banu isra'ila ko kuma waɗanda suka ce daga cikin kana'aniyun ne jababira waɗanda suke cikin baitul maqdis duka idan mun ɗauki wannan za mu ga cewa babu wani isnadi nagartacce wanda zai tabbatar da wannan kissar cewa wani mutum ne mai suna wane daga cikin wata kabila wanda wannan abin ya faru gare shi riwaya ta biyu wadda take cewa wani sarki ne tilasta masa ya addu'a ya yi mummunar addu'a idan har aka tilasta masa aka yi aka ce za a kashe shi aka sa shi ya mummunar addu'a ai da Allah maɗaukaki bai zarge shi ba domin wanda aka tilasta shi aka ce har za a kashe shi in bai yi abu ba in yi wannan abun ba zai zama laifi ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk abin da tilasta ka aka yi aka ce in baka yi ba za a kashe ka to wannan baka yi laifi wajen Allah madaukaki ba idan ka yi to kaga daga wannan bai gane cewa kissar ita ma wannan ba ta da asali sannan abin da zai kara raunana kissar ko wannan riwayar cewa annabi Musa shi ma ya yi masa addu'a cewa Allah maɗaukaki ya mantar da shi ismullahi al'azam sannan kuma ya cire masa imani annabin Allah ba zai addu'a wa mutum Allah maɗaukaki ya cire masa imani ba sai dai masa addu'a Allah maɗaukaki ya shirye shi sannan abin da zai ƙara mata rauni cewa da ya addu'a sai suka fada cikin ɗimuwa wadda ɗimuwar nan Allah maɗaukaki ya gaya mana dalilin da ya sa suka fada cikin ɗimuwa a cikin alkur'ani da suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu ha. fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idu suka ce mu ba za mu shiga ba in dai waɗannan mutanen suna cikin garin nan ba za mu shiga ba ka je kai da ubangijin naka ku yake su wannan rashin kunya da izgilanci suka yi wa Allah madaukaki shine Allah ya ce qala innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi sababin da yasa aka sa musu dimuwa kenan wannan ne ƙara raunana wannan riwaya riwaya ta uku wani mutum ubai umayya ibnu abi salt da aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan an samu wani cikin magabata suna cewa eh lalle a kansa ne wannan ta sauka to amma wato da yawa da cikin magabata sukan ce wannan aya sababin saukanta kaza ne amma ba wai suna nufin akan wannan abin ta sauka ba domin dai wannan jerin gwanin kissar yana nuna mana wannan abin da ya faru ne a cikin banu isra'ila ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to idan haka ne sai dai ya zama na cewa kamar yadda magabata suka saba idan sun ga cewa wani mutum ya yi aiki irin na wane kuma wanan an saukar da aya sababinsa sai su ce wannan ma yana daga cikin sababin saukar ayar ma'ana irin abin da wannan yawancin ya yi aka saukar da ayar wannan shi ma irin sa yi ina fata an gane ma'ana ba zai zama sababin saukan ayar wannan bane to amma kuma wato ayan ta sauka ne sababin irin waɗannan abubuwan sai zama na cewa da wancan abun da wanda ya faru irinsa a bayansa da ya shiga karkashin sababin saukan ayar sannan bisa a riwaya ta hudu mai addu'a uku wannan daga jinta za ka ga cewa ta buga bani da tatsuniya saboda haka shi ma wani yana daga cikin abubuwan kwashe-kwashen kisosin banu isra'ila ne ba su da asali na biyar wanda aka ce wani mutum ne aka bashi annabtaka amma sai ya kafircewa Allah maɗaukaki, wannan shi ma daga cin abu magana mafi rauni saboda Allah maɗaukaki ai ba haka kawai yake aiko annabi ba sai ya zaba Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah zabi yake yi ba zai yi kuma a ce Allah madaukaki ya zabo kuma ya zabo bara gurbi ba ba zai yi ba da haka wannan riwaya ita ma ba ta da asali da haka shi yasa magana ta tafi ƙarfi ita ce magana ta uku ita ce magana ta shida cewa wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum daga cikin banu isra'ila la ainihi ba tare da sanin hakikanin waye ba amma dai wani mutum ne daga cikin ma'abuta littafi daga cikin mutanen wato da Allah maɗaukake saukar musu da littafi yahudu da nasara Allah ya bashi ilimi amma sai yake aiki da wannan ilimin da Allah maɗaukake ya bashi kuma ayoyin suna nuna cewa lalle dai saboda wani abun duniya ne da ya karkata gare shi yasa bai yi aiki da littafin ba wannan ita ce zai zama cewa ta yi daidai da siyakin ayoyin domin ayoyin duka suna magana ne akan maganar banu isra'ila shi yasa muka ce ta fi dacewa da a ce kissa ne wato wani mutum ne daga cin banu isra'ila amma kasancewan bai tabbata a sunna ingantacciya cewa wane bane dan haka faɗan sunansa yana daga cikin abin da bai tabbata daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba idan muka koma kan ayoyi ubangiji ta ala ya ce wasu alaihim ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina labarin mutumin da muka bashi ayoyin wasu abin da suka gani kenan da aka ce an bashi ayoyi sai suka ce to annabi ne ai ba da ba da ayoyi kuma ba nuna cewa annabi ne me yasa kullum Allah madaukake yake cewa alladina utul kitab wadanda aka ba su littafi yahudu da nasara dukkan su annabawa ne ba dukkan su annabawa ne alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa ya'lamun kaga wadanda aka ba su littafi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun wanda aka basu littafi suna karanta shi hakikanin karantawa suna aiki da shi su ne suka imani da shi ashe bada littafi ya hada da waɗanda al'ummomin da aka aiko musu manzo ya zo musu da littafi su ma an ba su littafi da haka ubangiji ta'ala nan ya ce kawai atainahu ayatina muka ba shi ayoyin ma'ana muka ba shi ilimin littafi fansalaka minha amma sai ya fita al-insilah shine kamar mutum an sa masa wata riga ne sai ya kwabe rigar ya watsar an gane ko kamar aka ce in salakatil hayyatu min kishriha ka ce wato maciji ya kwabe daga sabarsa ai kamar cirewa yake ko to shine insilak to Allah madaukake ce kwata kwata ya fita ne daga cikin ayoyin ya daina aiki da su fa atba'ahu shaytan shaytan ya bi bayansa ya rinka ingiza shi lokacin da ya ga karkace hanya yana ingiza shi yana bin bayansa yana masa musu turin je ka mutu fa kana min al-ghawin dan haka ya zama cikin tababbu waɗanda suke batattu Allah yake walau shi ina la rafa'nahu biha da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da ayoyin menene ɗaukaka shi da ayoyin shine da mun bashi dama yayi aiki da ayoyin kamar yadda muka saukar da su da wannan kuma abin da zai ɗaukaka darajar su kenan domin darajar mutum tana ɗaukakuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya rike littafin Allah yake aiki da shi to Allah ya ce da mun ga dama ashe ganin damar Allah madaukaki ne duk wanda kaga ya bata Allah ne ya ga dama idan Allah madaukaki bai ga dama mutum ya bata ba zai bata ba domin shi Allah madaukaki ya bar mutane ne kowa ya zabi shirya da kansa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun nuna musu hanya ta tanan dodar babu wata kwana a ciki imma shakiran ko dai su gode wa Allah madaukaki wa in ma kafuran ko sai butulci wa Allah suke gode wa Allah suke bin hanyar kwarai ubangiji Ala bai ga daman ya tilasta wa mutane sai sun bi hanyarsa ba yana da damar ya tilasta mu to amma bai ga daman ya haka ba ya ga daman ya bar kowa ya zaba abin da ya ga zai fitar da shi wa hadainahu najdai hanya ne guda biyu ga hanyar shari'a ga kuma hanyar bata kuma an turo maka manzo ya maka bayani ga hanyoyin shari'a nan ka bi in kana so ka samu kyakkyawan sakamako ga hanyar bata hanyoyin bata waɗanda in ka za ka samu mummunar sakamako yanzu ya rage naka shi yasa inda Allah madaukaki ya gana madan zai tilasta mutane walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga daman tilasti to da dukkan al'umma gaba ɗaya sun yi imani to amma ba zai tilasta ba to Allah madaukaki ya ce da mun ga dama da mun ba shi dama ya yi aiki da waɗannan ayoyin mu ɗaukaka darajarsa da su walakinnahu akhlada ila al-ardi sai dai shi ya zauna ya tabbata fi ilal ardi a bayan kasa in aka ce akhlada daga alkhulud ne dawwama ma'ana ya zauna a cikin kasan tsawon lokaci kalmar ilal ardi malamai suka ce ana nufin ardu anan ana nufin duniya shi yasa kuma aka yi amfani da kalmar ila akhlada ila al-ard ay mala ila dunya ya karkata ne zuwa ga duniya abin da yasa kenan bai yi aiki da ayoyin da Allah madaukake saukar ba wannan yasa kenan yake nuna lallai dai a cikin batan wannan mutumin da Allah maɗaukaki ya ba da labari akwai wani abun duniya da aka shagaltar da shi wanda ya sa ya bata walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa fa mathaluhu ka mathalil kalbi Allah ya ce kwatankwacin wannan kwatankwacin kare ne sai Allah ya sabanta shi da kare wasu cikin waɗanda suka faɗi waɗancan kissosi ko riwayoyi waɗanda muka ce wasu ba su da asali a ciki sun ce abin da yasa Allah madaukake fanta shi da kare suka ce lokacin da ya je zai mummunar addu'a wa annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila sai Allah madaukake zazzago harshen sai fito waje sun san kare kullum harshen sa waje yake to wai sai ya zama Allah madaukake ya kamanta shi da kare saboda harshen shi ma ya zazzago to amma riwaya ce wanda kamar yadda na gaya muku ba su da asali ubangiji ta'ala ya kamanta shi da kare kamar yadda ya faɗa nan saboda in tahmil alaihi yalhas shi kare yana da wata ɗabi'a da ta sha bamban da sauran dabbobi sauran dabbobi in kaga suna lallagi akan ce lallagi da hausa duk da cewa wani lokacin abin nan wato akwai alwulu abin da kare yake in zai sha ruwa shi ma ana ce da shi lallagi sannan Allah kuma yan an zo fassarawa da hausa sai a ce lallagi amma kuma suna da bambanci ya shan ruwa kare yake yana lasa ne ko yana lasa amma allahu kuma ba wai lasa bane a'a yadda kare yake in ya je kwanta sai ya zaro harshensa sai ya bude sa sai ta haki ko me ake ce masa da Hausa me sa da Hausa eh to shi ma dai ana cewa lallagi ne kamar da ya kamata a san bambanci wajen shan ruwansa a ce lallagi in aka zo fasa hadisin manzon Allah sai za wala gal kalbu fi fi na ya hadikum sai a ce idan kare yayi lallagi a cikin ƙwaryen ɗayan ku ma in in yayi lallagi to kuma an zo fasara Allah kuma sai a ce lallagi shi ma amma kuma suna da bambanci la'alla dai ba mu san yadda zan fassara shi a kalmar Hausa bane shi yasa ake fasara shi duka a ce lallagi din ala ayi halin ne irin yadda kare yake ya zaro harshen sai bude baki yana aiki, sauran dabbobi duk lokacin da kaga sun yi irin wannan to sun sha wahala ne sai sun gaji ba ma shi kari haka ne in ya koshi ya yi lallagi in yana jin yunwa ya yi lallagi in yana jin kishi ya yi lallagi in ya koshi ya yi lallagi in ya sha wahala ya yi lallagi in ya ji hutu ko a yi ka ya zai lallagin nan in tahmil alaiki idan ka afka basa yalhas zai yi wannan lallagin nasu da saba au tatruku in ka bar shi ma baka tsawatar masan ba yalhas nan ma zai yi malamai suka ce wannan tashbihi kamanceceniya da Allah maɗaukaki ya nuna tsakanin kare da mutumin da Allah maɗaukaki ba shi ilimi bai aiki da shi ba saboda yadda ƙoshi bai yi amfani wa kare wajen ya hana shi lallagi ba haka kuma yunwa ba ta hana shi ya lallagi ba to haka shi ma mutumin da Allah ya ba shi ilimi bai aiki da shi ba saboda kwata-kwata ya bujire wa ayoyin Allah tabaraka ta'ala in ka masa wa'azi a banza in baka yi masa wa'azin ba a banza kamar yadda kare in ya koshi sai yayi lallagi in ya in bai koshi ba ma sai yayi lallagi haka shi ma in kai masa wa'azin ba zai yi amfani da shi ba in baka yi masa wa'azin ba ba zai amfani da shi ba in ta tahbil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ubangi ta'ala ce zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin allazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu mana duk waɗanda suka karyata ayoyin Allah tabaraka ta'ala to misalin su haka yake yadda kaga kare haka suke Allah ya kaskantar da su yadda kare ka kaskantacce to haka Allah madaukake kaskantar da su su ba shi yasa da yawa kafirai za ga cewa suna cewa an an musu wa'azi da ba a musu wa'azi ba duk ɗaya ne saboda sun zama kamar karnuka ne kowane lokaci lallagi suke yi idan sun koshi za su yi lallagi in suna jin yunwa ma za su lallagi haka su ma suka ce sawa'un alaina a wa'abta am lam takun min alwa'idi in hadha illa qulubul awwalin duka ɗaya ne wajen mu ka yi mana wa'azi ko ba ka yi mana wa'azi ba duk ba zai mana amfani ba a anzartahum am lam tundirhum la yu'minuna ko kai musu gargadi ko baka musu gargadin ba duk ba za su yi imani ba to kin ga kaga sun yi kama da kare kenan fa qasus al qasas ubangi ta'ala ta kalabarta musu waɗannan labarai la'allahum yatafakkaruna ko za su yi tunani ma'ana ko za su yi tunanin da zai amfane su idan Allah madaukaki yana kira kiran mutane zuwa ga su yi tunani ma'ana su yi tunanin da zai amfane su su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sa'a masalil qaumul ladina kadzabu bi ayatina sa'a masala nil qaum ay sa'a masala masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina malamai suka ce al qaumun nan an aje ta ne a wurin mudafun mudafun ne da mudafun ilayhi amma sai aka shafe mudafun sai sai mudafun ilayhi ya zauna a wurin mudafun asalin maganar sa'a masalan masalul qaumin allazina kazzabu bi ayatina ay masalul qaumin allazina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka karyata ayoyin mu sa'a ya munana masalan wajen buga misali wa anfusahum kanu yazlimun kuma waɗanda suka kasance suna zaluntan kansu waɗannan ayoyi yan uwa kamar da na gaya muku suna ba mu labarin dai wani mutum ne daga cikin banu isra'ila wanda Allah maɗaukaki ya bashi ilimi amma bai aiki da ilimin ba kuma dalilin da yasa bai yi aiki da ilimin ba saboda wani abun duniya ne wannan yake nuna ashe dukkan mutumin da Allah maɗaukaki ya bashi ilimi amma bai yi aiki da ilimin ba saboda wani abun duniya da ya samu ko saboda wani abun duniya da yake tsammanin zai samu to shi ma ya shiga cikin wannan aya hukuncin su daya da wannan mutumin da ya cewa ayon Allah tabaraka wa ta'ala so da abu duniya wajibi ne mutum abin da ya sani na addini wajibi ne abin da ya tsaya ya zama hujja gare shi to ya aiki da shi shi yasa mutumin da Allah madaukake ba shi ilimi to ya fi kowa samun kalubale a lahira idan bai aiki da ilimin ba sau da yawa duk abin da kasancewa haramun ne kai iliminsa to fa ka sani cewa ya zama hujja gare ka wanda bai sani ba ta yi yana da wani uzuri na jahilci a wani lokaci amma kai ka riga ka san hukuncin wani abin sai baka aiki da shi ba babban kalubale kuma ya zama da cewa ma saboda wani abun duniya dai da ka karkata gare shi zuwa ka yin aiki da ilimin da Allah madaukake ya baka shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna mana hadarin saboda wani abun duniya mutum yayi wasa da addininsa yayi wasa da ilimin da Allah madaukaki ya bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ma bi ibani ja'iani ma bi ibani ja'iani abin da ake cewa azibu shine kerkeci kerkeci wata dabba ce wadda take mai barnar gaske wasu suna fassara ta da kura amma ba kura ba ce azibu amma manzon Allah ya ce to wato kerkeci guda biyu a ce an tura su ursila fi ghanamin a ce an tura su cikin dabbobi tumaki da awaki barnar da waɗannan mutanen za su yi waɗannan dabbobin za su yi guda biyu a ce ga dabbobi a daji babu makiyayi su kadai ne tumaki da awaki ne a daji babu mai kiwon su kwata-kwata an bar su a daji kuma kirkeci guda biyu su same su kuma manzon Allah ce ja'i'ani suna matsanancin jin yunwa to barnar da waɗannan kyarkecin guda biyu za su yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba su kai barnar da kwaɗayin duniya da san abun duniya zai yi wa addinin mutum ba ma'ana kwaɗayi ko karkata zuwa ga duniya barnar da take wa addinin mutum fifita kayan duniya akan lahira barnar da take wa addinin mutum ya fi ɓarnar da waɗannan kirkeci guda biyu mai mayunwata za su yi wa dabbobi a daji ka duba irin misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ya bayar al-imam ibn rajab musamman littafi guda bi littafi musamman ya akan wannan hadisi ma bi ibani jai'ani akan wannan hadisin kwaya daya a cikin bayyana cewa irin barnar da kwaɗayin duniya karkata zuwa ga duniya za ta lalata maka addininka fiye da yadda waɗannan kirkeci suke barna domin su duk kirkecin barna da za su yi wata barna ce wadda za ta kare a duniya ba za ta shafi mutum a lahira ba amma abin da ya shafi karkata zuwa ga duniya in an ce karkata zuwa ga duniya baya nuna cewa sha abinci baya nuna karka sha abin sha baya nuna karka gina gida baya nuna karka yi kaza baya nuna karka yi kaza shine kada ka karkata neman duniya ko ta wata hanya ta hanyar halal ta hanyar harab ta hanyar shuba ta hanyar ko'ina ya zama da cewa manufar ka shine kawai ka tara abin duniya wanda duk abin da ka tara a duniyan nan zaka tafi ka bar shi kuma za a tambaye ka hanyar da ka samu a lahira to kun ga wannan Allah madaukaki ya buga mana misali da shi domin mu hankalta ne mu ba saboda kar mu fada irin abin da muka fada mu ma Allah madaukake ba mu littafi alqur'ani wajibi ne mu ruku mu rike mu yi aiki da shi kada mu yarda saboda wani abin duniya mu sake littafin Allah tabaraka wa ta'ala mu yi aiki da shi ba Allah ya tsare mu na man yahdillahu wa man Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, man yahdillahu wanda Allah maɗaukaki ya yi shiryar da shi fa huwa al-muhtadi to ne shiryayye Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda Allah maɗaukaki kuma ya halakar da shi ma'ana ya ɓatar da shi fa ulaika humul khasirun irin waɗannan sune suka yi hasara Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala ya tabbatar a cikin wannan aya cewa shari'a ta ce a hannunsa take da haka karka rudu da abin da ka fahimta na addini ka ɗauka cewa kai ka ruɗu lalle akan daidai kake ka rika dariya wa wani a'a kullun shi yasa aka koya mana mu rinka addu'a muna cewa ihdina siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici shari'a ta Allah ce kuma yadda Allah madaukaki ya ga dama haka yake yin abin sa yanzu mai yiwa kana kan daidai amma baka sanya karshen ka bai zamo ba wani kana ganin baya kan daidai amma baka sanya ya karshen su zamo ba shi yasa wanda ya shiryu shi ba abin alfahari bane a wajen sa ya rinka ganin cewa shi ya samu shiriya ya rinka alfahari ya rinka ban kama ya rinka dariya wanda yake kambata fatansa yayi ta addu'a Allah madaukake sa ya mutu akan shirya da yake kai kada ka rinka dariya wa wani da yake kan bata kai mai addu'a ne gare shi mai kira ne zuwa gare shi da kyakkyawan lafazi da kyakkyawan fatan Allah maɗaukaki ya sa ya zama ya shiri ta hannunka kuma shiriyan nan ta Allah ce domin gashi ya ce man yahdi Allah fa huwa muhtadi duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye domin babu wanda zai samu shiriya sai ya samu taimakon Allah shi yasa kullum ake cewa la haula wala quwwata illa billah baka da wata dabara baka da wani karfi sai Allah in ka ga mutum akan shari'a to Allah madaukaki ne ya bashi taimako da bai samu taimakon Allah madaukaki ba da bai samu shari'ar ba kai da ka samu shari'ar ba dabararka bane ba wayanka bane a'a taimako ne ka samu daga Allah madaukaki to kai da ka samu taimakon Allah madaukaki kai kai kan shari'a ina za ka zo kana dariya wani kuma tunda abun ba wayo bane ba dabara bane yanzu wani zaka ga a duniyance a duniyance sai ka samu cewa a ya fi kowa garin su wayo da dabara amma ko baya kan shirya a duniya ya fi kowa dabara yadda zai tsira a duniya amma a lahira ko bai samu hanyar da zai tsira ba bai kama hanyar da zai tsira ba a sha abin ba dabara ba ne abin ba wayo ba ne shirya ce ta Allah maɗaukaki Allah ka shirya da mu wa man yudlil haka nan wanda Allah ya ɓatar da shi shirya dai sanannen abu ne abu ne guda ɗaya an ce shirya ma'ana shine mutum ya zama yana kan tafarki na gaskiya ya zama yana bin alkur'ani yana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan fahimta magabata na kwarai wannan ita ce shirya bayan ita ba wata shirya haka bata a cikin wannan ayar ana nufin barin hanyar daidai mutum ya bar kaucewa littafin Allah ko ya kaucewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya kaucewa hanyar magabata na kwarai da daukar alkur'anin ya ɗauka ya rinka fahimtar fahimtar ta kansa da kansa ya saba wa fahimtar magabata a cikin alkur'ani ko ya saba wa fahimtar magabata wajen sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma hanya ce ta bata shi yasa Allah madaukake ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam duk wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kauce wa tafarkin muminan nan ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da ba wannan mu'minan a hanyar suka ba lokacin da Allah madaukaki ya saukar da wannan ayar yace waɗannan mu'minan da su ake kenan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don ba wani mu'mini a duniya sai su a lokacin an ce manzon Allah sai aka ce kuma da waɗannan mu'minan to su ba ba to duk wanda ya kauce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kauce wa tafarkin sahabbai magabata na kwarai to yana kan bata duk cewa kalmar abdalal a cikin alkur'ani da harshen larabci ma'ananta ba shine kaucewa hanya kawai ba tana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ita ce wannan da muka faɗa yanzu kaucewa hanya idan mutum ya bar hanyar Allah ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce ya bata to haka nan kuma akan ce bata kalmar abdalal ga abin da ya bata mana ba bata irin na sake hanya ba abin da aka rasa shi domin larabawa sukan ce abin tuwa ma suna ce mata abdalla bataccen abu akan ce da shi abdallatu abin da baka gan shi ba naka ne ka neme shi ka rasa ko ba haushi ma na amfani da wannan kalmar ai wanda ya bar hanyar daidai za a ce ya bata haka idan kayan ka ya bata ma sai ka ce bai kayana ya bata to irin wannan shi ma a larabci ana cewa balla zaka ji Allah madaukake cewa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira suke dingina wa Allah ranar sun rasa shi a فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا fi خلق جديد sukan ce ya Allah a ila balanna idan mun bata muka zama babu mu muka koma ƙasa a inna fi khalqin jadidin za a sake dawo da mu wata sabuwar halitta ita ma wannan kalmar dalal ce sannan akan ce abdalal ana nufin cewa rashin ilimin abu ko nisa da ilimin abu akan ce da shi dalal shi ma a larabci shi yasa a kissar annabi yusuf a cikin suratu yusuf Allah madaukaki yana ba da labarin annabi yaqubu alaihi salam da ƴaƴansa suka ce inna la fi dalalin mubin kaga batan da suke nufi ba suna nufin cewa bata ya bar hanyar Allah bane a'a suna nufin cewa ya wato bai fahimci ba shi da ilimin hakikanin abin da ya kamata ya yi tsakanin a cikin tsakanin ƴaƴansa shine balla haka shi yasa suka ce qalu innaka qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kana can kan rashin wannan ilimin naka ne na rashin yadda ya kamata ka san yadda zaka sarrafa 'ya'yanka. ko na rashin yadda da sauran ƴaƴanka akan Yusuf in kun fahimci wannan shi ne Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wajadaka dallan fahada Allah madaukaki ya me ka baka da ilimin wannan shari'ar fahada amma sai Allah ya shirya da kai zuwa ga ilimin shari'ar ina fata an gane Allah ka shirya da mu ta barki bare da shi na wa laqad narana jahannama kathiran min al-jinni wal-ins hmm. lahum Mm. mai da ɗaukaka ce wani gardara na li jahannama kafiran hakika mun halicci dayawa daga cikin minal jinni insi aljanu da mutane mun halicce su li jahannama saboda jahannama ma'ana Allah madaukaki ya halitta wasu daga cikin aljanu da mutane waɗanda su za su zama ‘yan wuta Allah ka tsare mu lahum qulubun la na biha suna da zukata amma sai dai ba sa fahimta da waɗannan zukatan wa lahum a'yun suna da idanuwa la na biha amma ba sa gani da waɗannan idanuwa guruguru ne kawai ba sa gani wa lahum adhanun sannan suna da kunnuwa la yasma'una biha amma ba sa ji da waɗannan kunnuwa ulaika kal an'ami su Allah maɗaukake ce kaman dabbobi suke kaman tumaki da awaki bal hum ubangiji ta'ala ce kai sun fi ma dabbobi bata Allah ka tsare mu ulaika humul ghafilun ubangiji ta'ala ce waɗannan su ne gafalallu waɗanda suka bar tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya shine wato ma'anan da take kalmomin da suke cikin wannan aya amma sauran bayanin da ya shafi ayar sai Allah madaukaki ya kai mu gobe saboda an ce mun lokaci yayi za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk